الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقصة تمنو قربو هجرة أجيني أرقم ونعتبر تامتل لرقم تنقنتي يا أيها الذين آمنوا يا قن يمغنوا واندي كونوا قنيا أنصار الله الله سبحانه وتعالى دينا دي من دانويا قنيا الله دينا دي من دانويا كما قال عيسى قل عيسى قتم غنبه بن مريم مريم رني وغني أغتي للحواريين أكفلن قلاسين تندغني حوار نكنا لغندي الأبيض الصافي كوبا قل لنا أغلى سنتين واتن كان يدغني حوار أرجلنا يا غرام غرات كنغتن حور يا غرام كل ينيكونا وهكذا اللي جرى قلاس سنتين قاغا هنا دون يغنبي غنتادي واتنا غدغني حوار أراب قن اللغاني idan hawarin ni kan nan an kana kala sinte sare sallallahu alaihi wasallam atini kulli nabiyyin hawari annabi ñimme sugadi kapallen kalasinte wammaga wa hawari zubair ikaka kana kalasintenni kannan kakay zubair bun alawam wahakada abayren menya hakene faren paba ado safiya zubair bun alawam ma iwa haba baneya isuna abdulmutalib ren munya idan fare sallallahu alaihi wasallam na ga dalle be hakene kay nanti li kulli nabiyyin hawari wa hawari zubair wa hakaza kello irame wutu nanti amanan ne kanga re seren kapallen qalasinte honuti mane kagani gafiri nanti hawariyinere honuti ñiran kullu ñorondini honu kada watana ko onati keskomanten ne tafsira keɓe gari nka wasu kagani ikunga igara isa alayhi salatu wassalam igara kanu mogombe ni sondomen kalasindi mogombe na fakakuntadi ñagambintadi howondambindentadi sondomo ku qura isa ka kapallamaxundangani kale abyadu assafi qoho kulli kalasinten mogo idan ka kapallema be ganonga antan jambana antan bonondina anta kappisere inangaja a sondomen kulleñana kattanga iwattini dangane hawari ko isa gati mogonɓe للحواريين إقنا قلاسين دوندا إكفلن قلاسين دوندا غني من أنصاري كان يما غني كدما نانا أغا كندي إلى الله كتا الله يا مانا كتا الله دينا ديما دينا قال الحواريون إذا قلاسين تغو يقندي نحن أكو أنصار الله أكو الله دينا ديما نانا كهنانا angada da Allah dinan ko no kuso o wa kapanga mana Allah dina ka ga urugini mo idan Allah subhanahu wa ta'ala haga to o anya kununye ona Allah dinan de man no kuntu suya wa hakaza ada maram men peto man pakati kebane Isa alayhi salatu wassalam ada hawariyuna nuku kamma ko hawairiyuna nun halle na iso ga dange hada hawariyuna nu kuin suka man tankara isa ga ga gane akan makara amma Allah da urgi kasa be kam mun duna la garanga awayan kana wa haka da gala garon ne kan nga kalle dokan ta bu danga bire hakka be no gonde ma dille mina nyaninga ma tinni kan ni kay andu sukini dinanga warna tankara ko do ada mare men kani ko to ku bana tanni manan kunga suga ma tempan ko to kwai manan kunga nyamen ni kan nga ko tambe an ko to ngana nyamen an tan an ga bire nya no gonde anda allah subhanahu wa ta'ala na jabunde nye ana kram maga mana bonan maga amma na kungenya mena kam mo alla jabunde de kan nanga na kara ko tambia kan na makara ken diga men tadi jabunde ka kontine ne haranga tin janga saka a kontine ne anga tin jalla astaghfirullah kon nga subhanallah kon nga anga salli nan ta kun tanga salli nan ta kun tanga sadaqa dunya anga me takemme kesuka mante ando alla na jabunde nye kodaragati hal adullukum ala tijara idan tunkante fa amana qaifa jamai do kuntongondi min bani israila gali bani israila ya kuntongondi te isa ya alayhi salatu wasalam wa kafara qaifa jamai go ano kun kafirna uti isa ya alayhi salatu wasalam iti qaifare yahudi anu qati jeliran menyan kahinikan qara wal yaqbillah tun kanti kenga ñabiranɓe fa ayyadna alladina amanu o kuda yemmundema yemmu kuɓenuga togondi ala aduwihim i qonnun kamma kuɓenuga togondi ti isaya alayhi salatu wasalam iga togun killen kamma ida kundemi i qonnun kamma fa asbahu kemmiranga togondi yemmuku i gullagari illa kareke mananni kenye ida gari ظاهرين إلى برك لبندان ديم يم يكو كما مفسرون ننتي ظاهرين أي غالبين إلى غرك كما قلبندان أي غلط عالين إلى غرك كما إنغانو يا ona kesu kawman den togondi kannanga kalebunde aɗo na wurgi kamma idan aya kela garenna kannan ka koynoyi nanti ona dina ŋutu nokuncu kawmante ona sekoñadi iga allah waka hiro wo demana mana hanan gumunga idi de mi onnun kamma o abe gani iwo demana de mana o onnun kamma gella gano dina mutu sobenga anga to munya kamma anga mademe su anyi mana du tekes ka to ni kenga to munga no kusuka mantanga logo ndo tampe je walakin awu gini ko tay soronga ta simana kinye no warna allah subhanahu wa ta'ala ala hidunya hakana kaya wa hakada kama hakana kaya fare sallallahu alaihi wasallam ada kenya fare alayhi salatu wasalam sada ga hijra nya na gamma ka haga timbe quraysh nun da kuma ani hijunun faqatinga awada na hiji dunguranga awati ni rajul yu'wini hatta uballigha risalata rabbi kanyum me gana na ginke de mana nin kaman ka farna unganna ken pinyandi fa inna quraysan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi haqiqa quraysin qabla idin kuma na la ka farna gon pinyandi na ginde mana ma allah subhanahu wa taala ga ausido khazraj aga kun da kunna lahidun nan nanti wade mana allah dinan kamma wa hakada ina ken lahidu da kan nyam kini be ma allah subhanahu wa taala ga du togo kam pato kam mundi na on kinan nanti kammogo al ansar allah mandano idan ke keɓe hakeneke togo keɓe ke al ansar mandano sere men ta sakka duya an nyangolle nyana an anga nyangolle be nyana anga sedi gambe konni ken nyana nyana ansarunga walakin nan danyi mena to ke sina kawandan biya ken ta nyana abadan gellangollun dan diga mun ganta kamma do ken ta bu dangani umma du ma ta tukunga diga umbe ruga konni garni na diga mpaso no beru konni ana kunna na kunna ma du ma ta tukunga tuzur anna tangollu kuga mo gonda Allah nan tugana tikonye onda سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في العرش الملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجماعة مدنية أكن مدينة كنية وهكذا أري عبد الله بن عباس أبا أبي هريرة رواية لصحيح مسلم دي ننتفع صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة adhu surat almunafiqun anyiga ngaba kun qarna sir sir siri juman tallen nogondi surat aljumaa ado surat almunafiqun tun kanti bismillah o jongati allah togonga demai murano gano ita togo keya arrahman akanyani nema yurwanten tunkanga arrahim akanyani nema kinyannananga kata yemmenga yemme ba gana ganuna neman kinyande arnonya gelli kunyemmuya tun kanti yusabbih awa subhanallah konna nyana mana awa senonde nyana awa senonde nyana lillahi alla dangani ma hoondan minna sukahumantenga fi samawati kenga kampato ñeridi wama ada awa senonde nyana alla dangani hohondan minna su fil ardi kenga ŋuñendi hohoga kampato ñer dadu hoga ŋuñampato ñer du kuncukahumantenga senonde nyana alla dangani nanti ada wayibentaga wa wayibenteye ado naxa sen taxawa naxa sen tay wa hakaza ado taga honun taxawa hoxaxadi asilaminda kafirintu silamininda allah senondi bilisan lhal wa bilisan lmaqal ti alhala nene ado sehe nene amma kafirnu bilisan lhal la bilisani almaqala kafirnu qoni yani halan la allah amma ma warni do amma imme al halaka ngaran kanga tunu nanti hube gara ke taga kencen nanya na baka wai be maga almaliki akanya ni tun kebe tun ka hunti mantengani al alla ni tun kanga tun ka kebe tun ka hunti mantengani al akanya ni tun kanga kebe sennengani baka howonda binne maga aganta kawatai wai be nga naga senga taga honon kawantan na hunga wa hakada kan ko ta suratul di ka akan yana tun ka ma baka hoho minna ma maga ganta ka watai masalan anga nga langa munda hi gom maga wa walakin nga. amma allah subhanahu wa taala kono ga ranga korim munda walakin allah kana tanga nyala korim nga allah ta bukki sinikenga idan kenya kana allah subhanahu wa taala honta kita ho kebe ganta ni ngadangan wa hakaza ho to onya gani wai be kenta kita akan yana tun ka tennenga العزيز أكن قلب لنا نعم، الحكيم أكن كيتانا نعم، وهكذا هكما دنكن قان غدي عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة والذي بعث في الأميين رسولا أمي أمي والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والله سبحانه وتعالى أكنها الذي أين تنكنا تنكك به بعث أغاقين دي في الأميين إما بالنند رسولا أغاقين دي إما بالنند كفاريا منهم كفارك قل لي إكن يمريا yatlu kefarake waqarna alayhim ikun kamma ayatih allah subhanahu wa taala kayfinunga kengani qur'ana kayfinunga qur'ana ngayanun konu wayuzakkihim kefarake wissenundini baka hilla kappenga baka junubun cusukahumantenga mana awi qilli kata gollu ñangenga gollu ɓenugii senundini baka junubun do hilla kappenga nkatin nan tangana illa kafanya faranga yang pana bakam magalala kenne Allah subhanahu wa ta'ala kenya Allah ni yang pana bakam maga ada la idu mutinta illa kafanga inta kafar ni teredangan inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha idan la idu nya kana kanyu idan wa yuzakkihim kafara kan yusallindini baka illa kafendo junubu nga ويعلمهم أويتين دنغاغا الكتابة كتابة نتنغى القرآن والحكمة أويتين دن السنة قاغايا الحكمة يغاني كان السنة أنا قصنا مغصهين تواغنا حكمة مغوتنا أنا غارني كان قاغايا السنة كن السنة واضح هذا فاري هذه صحانتو إذا يربي هكذا الله سبحانه وتعالى أتاكن ينتون كان أغاقين دي إمام بنن دي الأميون جمع نهاكنا كنا أما فراد لكنا الأمي نسبة إلى الأم معنى أكما لم بنتو إن تنفى كتكنا ما غنكاغو سوني غنقنن وأن هذا مرة من أنغا كارنا كوتا بانتا هوتو الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سما ولا بصار ولا أفئدة إذا أنغا كارنا كوتا بفوق لم بن أنتفو أما الله سبحانه وتعالى akanya ndanga lunyanda na mugunya ndanga na sondo mendo hakra sere kinanga nan tuindi na nan indi hinu tusu ko mantenga idan serabe garani kita hoga ma ka hanken to ahunga anga sare nyammo obedi an to ko kunni watina wa maganke nyanike mananga bugam ma no gonde mo gonde anna kunni nya aho ma jidan to ahunga yere amanan ni kannanga alladhi la yaqra wa la yaktub kebe dan qarna aganta fahandini ni igana sahana kinanga an kan nyimmen ta sahanten to allah ta garna igana kaitin ka kinanga nan tan na saha allah ta sahana i iwatin ka dangani al ummi atoki ima gan ka gondi wa hakaza sorin ko oku bange inati imman binne wa bo haga aranta sahana aranta garna kebe ha tene ke ya keni kannanga onati arab wa hakaza mufassiruna nusugen takedi walakin iskalunna minna abu bakri nya arabe nya wa sahandini umaruñi arabeñe awa saandini wahakada hogabeñinonga arabu nogondi kuñi saandini wahancahandanu ñinonga arabuñani kun kaxay kun kaxañi saandini kemmirenga iskalum pay kene ereñe sasa allah subhanau wa taala kaygadi sukaumante ñakannanga farenga xi kati howoy nanti kunni immambinnuñe arabu nogondi sasa onati naam keɓe xa kene kay onati sifatu lilmajmui la liljamic keni magan kutuwayi jaman po gaben dangani ka jaman cusu kaumantehe igana tan dangani majmuu shay wonnen po gabe ado jamiu shay asusu kaumantehe ti baneya ti jamiu shay wonnen cusu kaumante honta bakadi kendi illati majmuu shay wonnen po gabe mana hono wan idan yere aglabiya ñi kannanga fare sallallahu alaihi wasallam agar na ga timbe arabun po gabe inta sahandi wa hakada inta garna idan iran til kamugo sifatu lil majmu lil majmu'i la lil jami' kan ma kan kutu ay jaman po gabe ndangani ngka jaman tu suka man tempet wa do hada wa ni sanda lu gabe nyuna arabun no gonde ali ni ni sahandi ni kundi menu ko ngara ku menu kana gara di tanan idan agati fil ummiyina ngatu hono anano kun kana lebu mundu qur'ana ke baniyan walakin iyunna loga kita kite dangani honu kari kane ken ngido hona kay malebu kitai ikunga kala honari halle kun taunga kun maga dinan takuya kun talebu kita qur'ana ya wa tammat kalmatu rabbika sidqa wa adila la mubaddila li kalmatih idan fil ummiyina arabundi mana agarati imman binnundi mana hankan di ho gabe gal imman binnunga iganta sandini raganta garna diga men manan pai kene kene wa haka da nan ta gafi na ƙara da rasola na yan na kira na kaifari ƙore kaifari rubinci na am a kan yana kaifarin salatu wa haka da nan ta gafi ati mini rom gari tere fi ganta a bilantu tere fi ganta da wasarantu a yi ikun yan da gari na wado hada idan ona teren be ha kana kai ke na ha qore aga finnoy warni gella gana serenga kan nyimmadi masala mi jaga na sere kita nani so ni kanya ni a so ni kan kannan konni wa tan pancin ten me ha me kita no gondi na hana ken kamma masala ge na ta sun sumura ga wajin dini aga ya no benu konni na kummu ko aga be no benu konni walla rabu kanne lawa kummu ko amma ga hatan pancin ke beritin faida faida no no garne ta kemma ka wa. idan anyin me kabila ando kebe ga lakki an nan sere kita hube ga hatan pancin da yana da atwa on kan fanga kan fa urginta ko Allah ga nanya sere be danga kenya ne aga ti hum galli kunyi mari wa kai fara ke gollen ni kannanga yasilu alaihim ayate aw Allah subhanahu wa ta'ala ayanu ma wa kun karna akamma ikamma ayanu kun kan nan ne qur'an aw qur'anan qarni ikamma atilawan ni kan nan ne أن يراعي فيه أحكام التجويد أنا تجويد كيتوما أنا كنت أنغا قرن كنغن يوسن كادن التلاوة أنا تجويد كيتون تنغا إدغام نغان قوى نقبه غنى نغان قوى نيام غبيدي وهكذا أنا تنغا نون ساكنا فقن كاننا أنا تنغا إخفاء نغان قوى نقبه إطلاب نغان قوى نقبه مدود نكو نغان قوى نقبه مد نكو كبيرة قرآن نغن مد نغان قوى نقبه anna su sukoma tentanga izharu ga kawa qube anna haqqan kile kinai rakawa nga nukube zela nga nukube sita nga nukube hams nga nukube jaharu nga wa halu majar anna sukoma te faqqan kile idan watin ka dangane akan akenga karni ikamma allah subhanahu wa ta'ala kayfinunga idan ni ni kanna kannanga kedi qur'ana ke karange wa hakaza qur'ana qaranye na fare sallallahu alaihi wasallam ati harfi bani suka qur'ana ndi baraji tammana kende walakin la aqul alf lam mim harfun ikan katin alf lam mim suko manten harfai walakin alf harfun واللام حرف وميم حرف ألف كان حرفا لام حرفا ميم حرفا ألف لام ميم تاسا براج من تنجيك براجي an kan gana hizibi bana kara kende walla gana juzun kara ta anna harfi ha kanja ta kanga gamme hubya baraju tammi tammi aga gamme hiweya idan qur'ana karagaran ta gun tagun tankene akanya ni kaya nata'abbadu bi tilawati wa batenya na ta karangenga nan ta guna haraba taguna garabane batenya nan dangani ken nogon ananya anta uretu ta manatu an ta ho wanda minatu baraje nya nan dangana be raga karangem mo on turon nin tajwirin ki tun tu ko man tan tim man tan kamma faran tikenga ka hinu konu ya manikan tirano kubenu barin jangadi amma an ken bera gante ko group ke mo ko group ke ya ta yata'attaw aga tigi tigi qur'ana ndi ya ya ya yate yate yatelo yatelo alaihim alaihim kebe ha kene ke baraju hilla ko kamal kamannun danga hanan ni kan kannanga qur'ana gara nyambara jengi danga ni hillandin ni kan kannanga iga tampe ke benya wado ada o kana ngar karnanga karna ke nyammo ko kundu o tinimani o so inanga nan tanda ngar ke garam mo koyi baraji hilli wa daga ni qur'anan karanga ke baraji nga daga ni aga tambe ke benyana kan ka kaga baraji nga daga ni idan qur'ana karanga na hambu ga di minna wala kan turni da sun kasoro da qur'ana karanga wa o da wa mai wa har sun kaso mana dangi goringa ni kalasin tan ngoma nan to dume no qur'ana karanga kamma mako kambe tun nga da kare walla boy yi du ngoma wa gelli lahidu ngoma alhamdulillah arna lahidun jabatinde lahidun gan to ma ona lahidun kurumba ondi na taw anna to allan ta urgen kutta to qur'ana halle anna tan kallan ta sana to qur'ana halle ma gan ta sirabe gan ta ho tangana qur'ana do gondi kemberanga hadith alli kengan kawa duangu kuberu konni alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar wa hakada eh, muntaqa al akhbar nani rafaru tarwundi nangi ta gadangan juzu hanan no gondi kubera gantai masala salama ko len kanta hotu o wato to kalma dan tan o haka da kunti denni sada ga pata durutina ga wata na durutini awa sallin tukunga walla toro gona da alla ma kun arja ka takka su qur'ana no gon ke me di toro yilli ngari igo do ya gare su ko man dan ga tanyere ngai ga kalla haka timbe fatiha iummu mai wakati na tanga wa hada igo kenya karna ko ya ke abdurrahman be kotten ko na haba igo kenya karna ken ha haba ra kenya na ken konina atanya kan ta tekru telle man dia bo ati fata anda to harta au ke mu man ko man da matu bana ke kenya karni ke mai me o ma ma do gara gara nyon jonga a jom na gani ana sabati ni kanden kamma bana kenya karna kenya me ma ga fatini ya garan kasani fata ngan ten ta ma ga kallama Wa bo hada idan kun coron kadi walakin tagandin da nyani allah tagandin da nyani ta ko ni nanti garama jugu nyani ta ko nanti jahanna wadun ko nyani allah tagandin da nyani a tagandin nyani nyana nyam ko be galli nga dangan jaragi kan ta no ndi kame walakin ona du do goto ona takam mun do odu dangan qur'ana no gonde wa hakaza atiyatilu alaihim ayate faraka wa karanga nyani kun kam allah kai sununga kada ko qur'ana garange wo tin nan dinna garanda ta ko kan nan nya tin ko te badan nan nya garna badan ken na nyitu sini karamogo ni nyawre badan nyi man nyam musa bingan jom mena kania badan na nyanga challi tapin kam mam musa bingan jom mena kania anga karna anga tadabbur nyana no gondi anya kan jin kaga karna dam batte kwan to no menga ton ko dam batte nyam mo be ya to kan atilawa walakin nasallallahu alaihi wa sallam o da qur'ana o da nyakannga o hallempo arno ali halan churonni ken palle tun kanti wa yuzakkihum ndaka kona gada agi isenondini maka heti fare sallallahu alaihi wasallam aranta sere me kannana kan kanne hidayati tawfiq warni kanne ni hillo hidayatu dalala ken nganonga wal irshad nan kandana tungun koyanga na tungun bangandandangani ay gonungatini hidayatul bayan fare la waka alaihi salatu wassalam masalan anda sere ngarawahi go kamanta kawana banganda da kekiten ga kekiten ka farenga kenyana alayhi salam tunkanti wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim hidayatu jalala wal irshad wal bayan amma hidayatu tawfiq kanna allah subhanahu wa ta'ala bana ma nan ton dem men batu nan kibarenga innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha idan wa yuzakkihim agi telondini mana aga killen koyna hillebe ganawutu iga senono baka junubunum fo horenga tengani hilla kappenga anga seno ñamunda faren cunna mundu gellanga jamu mundanduda anga sonon kone a munda faren cunna amma ngana faren cunna ña togono nan daga hotanawuta anda kille kiñanduwa masalan bidan killu koy ay toanonti bidangumen nagoymani ko ñantu burunte ñanto ngana du burumu ñomure ko kille ca sellanga har yaxalingi gumen ta jawnangari digamar kebe yaxollingunga he an no kere na me ken kullen no gonna antina ken kullen nya tanni an ken no kere me an na ri tiga da nga tunu na ti ho ken kullen no gonna maka he agana tan da papu an ka te da de awa bidan gumen na salamu nun jaman do ko nya mo ga aburun nya ni anga na ngara ga du do ko te ke ba ga uye ke be alla an alla na ta du ngara leer nu man me nyana manni mega suka dina ta na lamba tananta amma ga bidan nya kamma kota ka gara tan na kap anyalo ko nyan abon no dina nyanto munundenga mana kota da andi lungun kitanga wa sunna go kallam ma walla na nga kidan yilla bidangu men ga jaman ni nyanto burunte nyen na hera nyana bangandia ona bugande bugandia nyanto anga na nyanto burunte ngaranta qur'an anga to kono wa anna man nyananta bugandina kariya wa bidangume okugana bugandini bakka bureke nogonyadi na dalilum banganda adangani nanti qur'ana ti kundwa faren cunnanti kundwa hakrallaɓe ga maga ga tokkono mogonɓe wado hada okuna kanna ñana toxe be ga nogondi wona kenya bakkari parce que ñan tonkoneranta ñana mona kariya amma ake ama jare kalle toxe be ga nogondi wona kenya bogandi a toxe kendi kannanga bida kanna ga kusina maganu mona kenya bagandi إذا ويزكيهم كم فلتون كانت ويعلمهم الكتابة قرها تنتون كانت يتلو عليهم آياته يرغى هداته ويعلمهم الكتابة أنا تنام آيات يمكن القرآن الكتابة كتابة غادي كان لنا القرآن ولكن أن فقرا لنا كما كما كم في تكراره تكرار تيري هنا أن كان لنا التلاوة ويعلمهم الكتابة معرفة المعنى كل ما ننفعني ويعلمهم أويتو إندني الكتاب كتابا ما نندا تيتنتو أهما واضح هذا فارنا تغنيانا عليه الصلاة والسلام أويتو إندني كتابا ما نندا تيتنتو أهما hanan ni kan nga wa kitabe ke la fuke qur'ana ken na fuke awa ken karni kamma hillandi ken kan nga ayi amana وهكذا كانوا قال الإمام أحمد رحمه الله أتى الأصول أربعة أتى لسل من نغطوي أنما لسل متكون نغطوي كان قفن ينمغ لسل تمغ هنا نكالنا دالون كان لنا كان لنا نكويا الله سبحانه وتعالى hillandin ni kanga dalilun dalile dalile ni kanna nga alquran kan fatana ni kanna nga mubayyinun bangandana bangandana ni kanna nga fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam naxatandinni kannanga mustadillun keɓe ga dalile mundunu duda qur'ana ndo adi sandi kenni kannanga tuwanaga allah gara kandenkine tawhidi nga maxa sunna nga maxa hadisantuaku nga maxa naxatandin pa kirikay amma tuwanaɓe garagani dalilenya jawahiril mahaniyai walla aga dagani dallenya lutun kitabe go a dorunga soronga taxuna saa owa ken killi mustadillungawa a galli tankano mustadillungana kengaye kandaye mun kon mustadillo e ken wabo ada jawahir mani wala kitabu purgi purguntego anga ngalla mi gara na yamba tana kunda na kunda ke hakken nan jahiti kangen jinye kankangeji ke hakken nan jahiti fonsen kummen jinye wabo ada idan awitundini kitabe manan kagaya wa hakada qur'ana mana ono dudogotoerenye sahaba ni radiallahu anhum ayo tammi igana gara inta tangine minatu tajwidan wa tartilan wa tafsilan ina tuna tajwidin do tartil ngani kebe wa hakada tafsir ngani kebe wa ahkaman akita ngani kebe wa amalan ada golla ngani kebe inta tangine mi gana kebe amma kulen kan ga teren Allah qur'ana mu man ta da gara ma bana titi bana ma golla di kan ni balaw nyai de ai to mun nyino ngai ga bo sina golla imam an-nawawi rahimahullah ati dimma be gara gara to kun nogonde karamugo ya nanti yanke ngawa jabini bi maghib al-hashaba ti hasaba ndellem pugena hasaba ndellem likannanga sunnan dirakeke nanti kenga naro anda anda hugu yanke ngawa jabini imam an-nawawi rahimahullah akamma yagi nyawu mu ma mantu kaumante warni asugulante ni te karangun dendo to agun tankin dendo kitabi wallahi ndenya ama ama yagi awu ke nogonde kanna ka to wotina da kenya bira قد رحمه الله وغفر له أتي كده أسمى منيا أكرمكم الله ko zakiri ke gana nyu kitanne hakaman dalle ke gana ro kromi ma ke nogondi amana ni tenye igara ke gara fe gondi kana mo jomme na gane andanya ta ina girina ga yanki makote goyi eh dimas kana tu mullin dingira nyani kem pakati nga mullin dingira nya ke na mullem ito wa daga na yanki mi hata ke ga kare kare ne mullen ko ten sababu mara. hike ga koto ida ga kati ga moya iti iri kya turni danya yankan na wajabi ni hasa sabanden len puge mo kuna hasa sabanden len ta ma ga banga tin kenya a ike do yankan yana men len dingin da ma ya ta ga karkar na ga bogane karamo ko tin na wa ya ta ma nan perkenga ama nan ni yi yugon pa sabanden len ngana hu ya garen kane no kon mana ni kya wa bo hada shahidun ni na ga be ga ga mo kon ni agolli parce que a ken ñigara haami keñammoxa a gollitay serebe ga gollinti keme hoxote kenna kannancanan xarnaganta gollintay yani i gudango kane i miren nan pasunta lenkando kame goga masala nokudi xarampongeni keɓe monan golliti kenga keñantunkangati wa yuallimuhumu alkitaba awituindinimani xaxay kitaben kaga tuwagunga mana a kiten da mananda tafsiri walhikmata hikmanni kannangayre sunna farin yi ni sunnan kaga ya alayhi salatu wassalam wa haka da farin tunnan kaga urgin ta wa dangan a ta alayhi salatu wassalam nabbar allahu mur'an sami maqalati fa awaaha wa hafidaha wa ballagaha yalla allah subhanahu wa ta'ala neman kini tereya man nema ke ga na ye sonda atan kenga na ken nema dina na surondi na ale halan surondi yamma ke be garin ke diga mugu ada tanga im min nan jaga na hami gagadi na tanga nan daga nan ti faran ti kundu do kundu do wa yalla alla gana kenkama kenkama nema yalla alla gana turondi yalla alla gana kin kini kenkama nema ke kabanga hatan kenkamma da ke do angenya idan o ni hadisan karange hara gana gananya na te surtu na ampo gabe na sikyanonga hanan ni kannanga angana hadisan karnam saren na ke duwa ngabe hakene ke nan duwa na ti yelle alla gana neman kinanga kem pa wana wananga hillandin ni kannanga faren nan duwa na ti yelle alla gana khairin gaben kinanga ga bangam patan cen kamma warni baratul ni kannanga yeson nan ciro am patan cen nan ciro qala tu wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira idan hillandin ni kannanga khairin anna khairin ga bangam patan cendi sikkandin ni kannanga angane hadisan karna anga maka salle ke benyana faren kamma anga tini sallallahu alaihi wasallam anga ke maka salle benyana parce que anga nanya ta allah subhanahu wa taala ti gande nyana kamma ta tam idan awase hadisan karangen dangan itu ku hinu sikia hara gane na hata na gante surtu na na na hanta nanya ne kutana kutana ngon idan dokan tawura ngani kutwaxunu hilli be hakene aya ke nogondi kengani qur'ana karangenga ado hadisan karangenga ono durogoto wado hada qur'ana karange hadisan karange ono durogotai wa hakada ona nyo sembenga seremi jonko qur'ana anga yagu seremi jonko hadisanga anga yagu seremi jonko qur'ana ndo hadisanga anga kanki da kutara mututa anda gollen kinyanduya وهكذا قال صلى الله ati khairukum man ta'allama تعلم القرآن وعلمه aga wotirenni oh, kannanga keɓe gada teina kempedi keɓe bitigin korengani kempedi kilianunga ɓe katta keɓe rakkenga kempedi keɓe duna suga karnu dabati kempeta aga wotirenga oh, aga wotirenni oh, kannanga serebe gadi duɗogotonga du hubusi nan taku karanmogonu ŋure na qurana kara imme gada hami biranɓe amati a ñimme gada to a ñeme kita de a saga dagana takuna du hubusi agaga kuɓenu kamma na findi kunga aga wotirenni ke kama ñe walakin yala o wakanya mo diwa hanan ni kamna mo oto ni gowa harna hanawa lemme nga goro honne ta america espagne o ni do kwai makaye andaga na dala de ronga nga belli katanga mo ha min be dikka nge ma ta haramun ni de makan ko na ga dangani walakin alle men na nyato ana ga yam pasken to ana tebe ga kanden ko ni toronga ayam pasudda kenno wa hakada an kan palle na tawuntu ko na ga qur'an kinna nanta an nan tawunan karangundi no asere magabo masalan haro ku kan ma bu kinu ku be no gari ta alhamdulillah soronga do kanu ana nyoranta hame ni sere igatini ona honnu honnu koni dangani badan nan ngallan ka palle muntina lemina nyana nga maka ta ku tanga mun dini daga kan nan nga jaga du daga na ke du maka ta ku maka ta per dindi allah wa santina allah wa kenya na allah kenya na melle mun na ali sitin tenya ni wa faramal tan no gondi wa tan no gondi ma allah e ku monondi bada badaku diga wan pan wado hada walla kanga ina tille mina bicunni ina taxu nanti soronna ngolli kattiya a iga dagana ndiga mana ndigamuko a soronta hiitu a lemina buccunnu nga taxuni inta dungene golle ara ni katta kunye ikun taatu yala lemina buccunnu ko est ce que soro ko ana kinni awa ma warna na allah na kenya da yala itu axunga kendiwa a walakin ido xarlemu ngana masala iwatunu nanti xarlemu kubenu ni kunta warla kesunguñini katta xaramoxonu koy igana kuntundi watunu karamogo ñahakenna karlemun kamma ma karlemu ñahakenna karamogon kamma iwa kentunu karlemu ñugono ayre aga gonunga kengali hanantu aga do karamogonu konu ha hakenna aga kamma angana karlemun cada sado manime manimya anga ñini taxande keɓe gano sinengalleno godo taminta illeni do karamogonna kenganonga angana karlemun cada tammuya anga ñini goro tammi ga illeno kuɓenu do karamogonu naga anani kuyedo hotana yede hari gan kawa hakke be kinna de mandenga anga ni tikwani nyerun chu ko manten takin walakin ke su qawiyun da kuna ga mana manan diga mun konni ke su tuano ko ga dina ke be sanke ni kengal talingi da daske wati ni ga na tuano ku ka tunni la sabte kundu tuano ko nu baka parasinu kui daske dan sabu sabte lebino bicunnu ga ta kunu soronga golle batte soronnu kwai anga kam ga na butanna ta ga ke garan mun dai tawara daske an ga bida ke be konna kenna kenya kamana mun dan nan dirkenya konnenga na mana berkay walakin arna be su kibati iñangollenga amma hinum pake ganna komaga allah subhanahu wa taala ke hadisa be hakene kai abu abdurahman sulami agar ke hadisa kara kotoyigoya ata kufa misidendi tan naxate sine aɗo karamundenga meya hadis wa allah hadisa kanati karle mundangani to min ta taxundere de duna munde min ta taxundere ke hadisa be ha kana ke khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ke anin ta gundu kufa misiden na mun dan nan ka huku jama'a ha ga nan ga hiti boy na mun dan nan ngari ko ben dogonde ke anin ta gundu ara tan na tan tinan nya ma ba tan ga tinya tan na tan tinan dinga a gondi tike hadisa nan dawa ga wonne be ka ga koron karangun dinai do kan ta buda ngani ona du do goto onya babu ina me kan da katta to ngunga honne ton kan te wa in kanu haqiqa kebe gane arabu ma ikunga inyi min qabilu farellen kane la fi dalalin inyi sankunta ga no gondi mubin ta ko kebe abangantengan wa haka da arabu nyi kenya mogadi inyi na munu batenya lamba batendo hubetana kaifin ni kanna na inyi tawa rubenu ganji bandangi kamburu ternenga na goto anna tuncu siki walla huncu nyeri sagara anna tewa sa kampe kutamara batta sadinga tinyindingranga anna tamar ku batta de angana kinya munu na ko tan anna tamar ku kambu ha an kama nganji banda anda batu ja lalla kambu gadi ka ke ko man de tanga lo ke sunya arabun no gon anyi magara be kambu na ran no gon da anda kembatu har tan ke ngati ni tinga nya ha hatin be tadi ma idi kan kan ni ga tiga nya bata ke be tadi ke horatini kebe haykene keyo yala ke akoni ti faren ki kata arabun mbane. onati ayi keni allah subhanahu wa ta'ala agari fonnan kiragunya bangandi arabun kamma qagati wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa hakadha lanati wa anzir ashirataka al aqrabin amma ayanu ngano ube nuga ko ni nanti faranti kata bese qul ya ayuha an-nas inni rasulullahi ilaykum jami'a ada gati li unzirakum bihi wa man balagha ada kutana faranti kata bese ajinnan na hada maran kuntu sukomante qabla kuntu sukomante wanda ka karanga na wa afariya minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizul hakim wa akharina allah subhanahu wa ta'ala ti fara salatu wa salam aqiqatta wa tananuya wa hada kan oganati asagane kata kannanga ba'ata ke wa akharina ay wa ba'atha ila akharina فارنقي كتا سرطنا نقاقيا minhum galli ikunga tafsiri hillandinni kannanga wa akharina sorotananu ganonga fare alayhi salatu wasalam awa kun kaga awa qur'anan karna kun kamma awa kun canondini awa qur'anan tuindinu kunga minhum kunya magaluka ker anda sagalli kata kannan kaga ya yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba am fagara sagalli kata hana kanda sagandi kata kannanga ba'sa fil ummiyina ba'sa kam pagara sagandi kata kanye tafsir sikandi gumunti wa yuallimuhum alkitaba sagandi kata kebane wa akharina wa tarana la kuntu indini kitabenga idan arajuhu indi kutafsir nusikiri wa akharina fara alayhi salatu wassalam أغي كتا سورة النغاية منهم قل إكونا لما يلحقوا إكم لغي بهم تيا wa huwa kan Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz akanya ne kalabun nan al-hakim akanya ne kita nan ha idan wa akharin ka be ha kene ka yaminu hum mufassirun nan da me so ne halan gumunti ani kan nan ha itikeni konu ganko iti warna ri hadiya fahim kan na abu huraira wa haka da sahih al-bukhari abu sayyid muslimu din nan ti ko da goya abu huraira ta عند النبي صلى الله عليه وسلم قوتا وكو تاغن فارن فأنزلت عليه سورة الجمعة سورة الجمعة ينقى كما وهكذا في آية وانغني وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا كبير غانو قال للصحابة من جماعة كنت من هم يا رسول الله كان يمغاني كويا آخرين كبير هكذا كوغاني كونا فلم يراجعهم فلما دقامتا غنديا حتى سئل ثلاثة ميغاتر نمتا سكوا وفينا سلمان الفارسي سلمان الفارسي كل غني فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي فارندي كتنا وكنت هوتنا كل ما غنتا كيت او درا هوتنا اي متي كتنا هوتا قل بكا كما وابو هذا ان انا بوك كما عندن دوكين هوتنا يا to ko kya kamma kana aqida fa antan Allah ga faranga ti kitte mo nukube akitte ma girike kamma wa do hada kambira na farandi kitte mo tuna tanta on salmanu farisi kamma thumma qala saga kam palli farandi law kana al imanu inda thuraya lamana ka on an nisanon banga na ga tunu kube daga al arabun kanne no gandi lana la rijalun igunya kitta aw rajulun walla kanga igu bananya kitta min hawla idan iti ka kene dalile nyai nanti wa akharina minhum ken kanna na far siganko wa do haja idan ken tafsir di wa akharina ado faren ki kata surata nanu ya minhum ken qawaje liya dinan nogondi ken ni kanna na far siganko wa do haja tafsiri hillandin ni kanna na kunti ay far siganko mfede ho wa gani tere ya rabaga itanga aajam ajami ni kanna nga kabe ga hiti arabe nga wadu wati ni kya dengani ala ajami ho ga hiti arabe ya kenya nga angele nya konna nga franse nya konna nga espanyol nya konni anga doti nya konna nga soni kenya malin kanna ho tana anga arabe ja hita nga bana to konya na ajam idan kunti amana ni kanna nga kenni kubenu ga hiti arabe ya iti warne ari riwaya nyuga diti farenti latanawalahu rijalun min alfursi igunyawutu gelli fursi nundu fursi ken kannangayre alaajim kelli riwayatanadi idan kunti wa akharina farenga ahi katta sorotananu kakaya kuntoni kanga kubenu ganta arabun kannan kone arabe gahetiya minhum kun kawa gelli iya tafsir sikandukumunti iti amananni kannanga arabun bane wa akharina sorotanani wa minhum galli ikunga mana arabunga kun kaga faren kikatiya kunni kannanga ayanga yankana hakatimbe sorobenu gama sare arabun nogonni nandaga wara madunaga gelli nagatandigumu kunti wa akharina hotananuwa minhum kunga gelli adina nogonni faren kikata kun kagaya lamma yalhaqu bihum kun malegetiya hakatinga iti kunni kannanga arabenda ajami ado hotana ho garni aya ke yang kan palle nan daga wara ma qiyama ko ta ken ko man tanga no gon iti dalilan ni kannanga fare sallallahu alaihi wasallam ko ta goy ati inna fi aslabi haqiqa agana tunan ta awa hallan qotun do qutil ka daga ne asulbi hallan qotte wa ba hada qalla ka yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib inna fi aslabi aslabi asilabi kene onnara gori hananga asilabi tasiko amma riwaya gwano nga wa hakala muhaddith al muhammad nasir din albani wala janna ada ta riwaya ada nya sahihu ngano nga kende asilabi ke ta na katwa wa bo hada amma riwaya nga do kunna asilabi kota siko inna fi asilabi asilabi asilabi, الصلاب رجال رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم سفاري صلى الله عليه وسلم أتي هغير أغنى تنانتاوا هلا قطن hallan kottundi hallan kottundi hallan kottundi mana awa igu hallan kottun nogondi igu nga kungi gondi hallankotun nogondi nga kungi hallankotun gondi imari hana igu kumari hana yagaru kumari hana amma iwa kisi mondo kisimondo kogonum pallankotun nogondi kun arni gelli ke ummaton no gondi iwarno arjanna allah subhanahu wa taala anti korosina anti yangankatana iwarno arjanna ke ñammogodi gondi palle fare sallallahu alaihi wasallam ada ta aya gara wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim idan kuben gata amanan ni kannanga ho ho agar min nan daga wara makki duna gillenga ara bendo ara bimbalin tu su ko man te ti dalilan pa kene kai wa do hada wa hakada ngena tafsir ni kai wa akharina ho tananu wano nga fare sallallahu alaihi wasallam akika takun qaya minhum tanga galliya dinan nogondi lamma yalhaqu bihim kumma legatiya ima daga tiya mufassiruna nun ta ni hillo kumma daga tuku ya fatangon ta gun no gondi wado hada ay fil fadl fatangon ta gun no gondi warni faran sahabanu ko na mu yan kotta nyaaren kamma idan gi halle allah ga tinangi baka sahabanu tu kaumante isunu telongon toje wa hakada isuka humantanni mu'minun nyai homma ati munafiqun onati kunta no gondi ona do sahaba kala tin tonye wa hakada faran sallallahu alaihi wasallam ati khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum jamandun kon ni kannan kaga yanke ga jamandun ko kubenudi saga kan palle hubenu ga bisinu kunga saga kan palle hubenu ga bisinu kunga idan okubenu hakana ke sahaba num patongon ta on ma amiro on ta kan kitta wado hada tabiina num paitere baje be bi maga ande baje nye tabiina num nan ko to sahaba num baje ndi tabina nan nan alli kunya de kama illa arakange salli alla daga ni nafila arakame arakange salli nafila nga anna gabe ngalli kunya de awasiku tu qur'ana mumanga urondi mana urbana wa qur'ana muman karna ke gabe na tabina nu nyano wan walakin in ta sahaba nun kitamaniya lemanan ka ko sahan de ke ga sahaba nun ton da wendi ido faranga taawme kam alayhi salatu wassalam tabina nun ti kitta kenya ni soronga da muqarana nya nanti umar bin abdulaziz aɗo muariya ko xaxanano agampa sunti i kapalle manga sawabanya kannanga iti umar bin abdulaziz muariya gaindo faren batte jihadu nogondi muawiya kobe be gara annugunnendi ken koben pasunta kame sere umar ibn abdulaziz meya anani umar abdulaziz abane hede ame me me me mememe makkameya kuncu kaumante kobe be gara muawiya nugunnendi kaini farenga ken nan pasunta kuncu kaumantenga وهكذا عبد الله بن المبارك أكنيا أغنى هيدي كسينا يا سينا رانا كنيا جهاد وطوانا يعني دينا دون كنيا إتادو صحابة ننا كنيا مغو غاهدي إتي صحابة ننا هرين قبانيا ido fare sallallahu alaihi wasallam tagume kamma wa hakaza ida jihadu nyaka ini farenga antiki takendi tenyellunga idan sasa kun sahaba no ani kai honu ngai ga taunu ni ka ken ka ke ga ke be ga mbagun da sahaba nu tu su ka ma ken ni kai honga ken to honga ni Abu Bakr Siddiq shi anum kai kenya kana ga ka kunna hunu rondo kiye ken ni balaw ne idan lamma mu hana hanangumunti mani fasongontagondi kannan ga fi zamani hakatindi kumma legitiya mana ayanga yankana hakatimbe kuma bange yala ku bange awa walakin amma sasa wogara duñunguñankotten kamma fadil fi lfadil hillandigumunti fi zamani di onati sukaumantengaadi no kumma lege ta fasongontagondi ken palle kanti wa huwa alazizu hakim mm,

والله ألا ذو الفضل فصمون تاغن دون كنيري العظيم كيف فصمون تاغو كبه قورنغني فقورنغنا تكبه قورنغني كان قورنغني ألا كتكبه قورنغني كان قورنغني إذن كآية بها كان كي مفسرون أن تغندس كويا hanangumunti zalika ken kannanga mana allah subhanahu wa ta'ala gara fasongon tawo kebe nya quraishinu dangani imman binnu dangani kengani arabunga a kumpai kene aga hankallanta sahandini aga hankallanta karandini nkanan ponnan tiraga aga kunga naga bane kerekere na fare bugaga immenudi na ken kikata aga kundo jinnando hadamara mun cukamantenga ken urgintaga konu dangani arabun dangani hillandigumunti ayi ذلك تساغن كاتا كان فارين من صلى الله عليه وسلم فارين محمد أم بانيتي هذا مرمي alla nan ken bane keregere nanya kefare nga kata jinna no hada maran nan tuko mantenga nanti kefare kan tagar nan palle ken fa to manta alla gada nyanda ngani igo akun take da seleda sikkandin ni kannan kaga ya dalika kembe hakene kenga aga kumbenu gari faren do sahaba num palle kanden nan kinyara kunga faren kirden nan kinyara kunga islamin taran nan kinyara kunga aga aga aga tin nanga aga da ma mengari allan caga kungar jarana sondome aganan togondi ti kencariha kenne allah wa wabo haga idan mufassiruna anda ku sikkako hoana gumu kukkuɓenugati baasa fil ummiyina sagene katta kenye iti allah agada i konnanceraxuña koyi nga ite allah ti surata ali imran adi laqad manna allahu ala muminina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 idan iti fasawfa yati llahu biqaumin wa akharina minhum idan onati ku tafsir nu sigisu dalila nga su kaumantenga walakin gana fasarni kannanga kenni lagare kay wa akharina zalika kembe hakana kanga manam kubanu do farenga memehi hakatiya alla na faren kay farnaun kirndan kinyandu kunga na sonno makina intondi tay kembe hakana kanga kenna alla fasawanta kunni wa bo hada onda karangana مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين كم صلى الله سبحانه وتعالى yahudi anunga allah subhanahu wa ta'ala hay gadi misalen koyoya warni tun kanda kanda yang kitaben kina kanga ni tawratunga وهكذا إذا غرناتوا أما Tun قلتي تنكنتي مثل الذين يم مثالنا يم كبيرو حملوا التوراة igadi kun killi fi tawrata ngutundenga kanya ni gadi ligindi ama anan peti gada tawratu ngutude aga ni kanga tin kammo ko hamalu tawrata ay igadi kun killi fi tawrata ngutundenga manai gadi killi finnanti ina wutuna qara ina wutuna ngollitai thumma lam yahmiluha saga kan falle kumma tawratuka ina wutuna ngollitai ida qara onin ina wutuna ngollitai kwaga muri ma maga mogombe koy ga nyamar mogombe ikum misalen ni kannanga kama salil himar imisalen ngago harem mogo wado hada yahmilu harenga agallidindin maga aga wutundinin asfara agawtundini kitabunga asfara ni kannanga kutub amufradun ni kannanga sifr sifr ni kannanga alkitabu lkabir kitabu kor kor kore wado hada liannahu maana ani lmana ida quriya warni hube gani kitabenga angana na hami mana be gonda nogonda wa bangandinandangan hada hada gonu ntire kitabu kande ona to sagana katilluga asulunye sifurni kannanga alkitabu lugandi wadoha liannahu yusfiru ani lmana ida quri'a idan asfarani kannanga kutuba ewago haren mogo imisalen nago haren mogo nya harenga kitabunga aga kunnuttu aha kannana haren dangani kitabu nguttendi tampegani makahe tampe ana dangani esko angana kitaba kayan kande haren lawa garna waga baraje kitali angana kitaba kayan kande haren lawa kambunuwa anta ta kita gai gana idan ikun kara misalen fa kira kai tun ti bisa agono masalul qaumi turum misalenga alladhina banu kazzabu iga garandi bi ayati llahi ta alla kan kengani yahudi anunga wallahu alla la yahdi alla ntakannandini alqauma soronga zalimin banu gani to nyamundanunga kubenu gadi du tonya ti hilla kapendo kutenga iga saga gadi ni tanon tonya homma aju kota su tonya dano no kaga tubini ona ta gada sa nan ti kubenu kalla tonya den kama diga menna kunya kama idan kebe ha kana kai yahudi anum misalenya ha kana kai tun kan da ikille finantina tawratu mutina ngolli kai ikunda gara ima golli kai tun kan di misali ne kawancan na ko ti kan na hare hare ka ta horugin ta na kaiwa taga honum ko maga yankante haren koni taga ho maga yankante nya kene men ama ga yankante nyen igana ti tara suda billahi alaikum igana tara suda nga ko hare ta ta kun nan da kama nga han yana kammo o du anna horen nan maga santo ko ya pes ganga ra kun karno maka yeti igana tan da hare awa ili talen pa kene ko hare mo kam misali bure gani hare nga igara kitabu mutuni saka kama kitabu likenga kama tora do tampe bani idan terebe gara anga da kitabe kara denga nya taurata ga nya tananga anda kitabe te gara na hamin kambara gollini tay anan kam matora bane kitabe te nan kam matora ai awanya nan kam ma huje kiyama ko ta gam palakin jahannama no gon qur'ana be hakene kai hujjatul laka aw alayka qur'ana ni huja andangani angana utuna ngollita wakan jondi ngana ngana kiyaman kota walla nanya dalili an kam nan para ki jahannama in kama kebe hakene ke adin qara ninye be amin ki tumutu anga halakin jahannama no gondi an ken qur'ana ndur nduru tendan qur'ana karangen kada shati nyanga amanya kam ma kamma badawnga anna serenya ngalla ga qur'ana mendi so ho igu kaza ga do ga mana mana poinu nganonga angana ta adanga ni tauhid anate timi ga nan kata deben no gondi so ko manza ha ti ganan kata bakka de ben nogondi angana ti sunna anati tintan to ko jamane nogondi arno ali halan curondi walakin kebe hay tane ke balaga ngumulli barto kanere tikani kannan qara tashbihu kebe hay tane ke kannan qara ni kaya bala balaga mun ta kan hilloya hanan ngumunti atashbihul mufrad tashbihul mufrad ni kannanga الشبه ان جزع من شيء واحد قوانت تناغنا أبوت من دنجرباني مثلا سرعي وغنين وغا هين قاسو قاسو قاسو لنكهما كهما ميا أنت هلال دو حرام قرسني إيواتن فلان كذب كارتا وغو ترمي مغو أنت قرسن دنيانا awago turunga mogo إن جنغ بوين ديوا ما ay kasu kasu أي قاسو قاسو يكباني قوانت na nuku نقباني وابو هذا wa hakada baitan kanganonga nanti kal'isi fil baydai nanti amisale nga o aisin ni kanna nga nyugo mere wa hakada go nga tun nanti nyugo sawan sante nanti kenyani itikale aisi fil bayda yaqtuluha zama ago nyugo memmo go awagun qoran no gondi nyugo meke dakku koto koto nyaay dakku ka mundana kari wa fawqa zuhuriha wal فوق ظهورها محمول جن kene جنتن فاي كنا كنا أكما yogomen pay gunnendi jim pay sumallendi a kamma dakkunga koyna karin karawa watanana yankandi naminiwa aranta watanana yankandi anda yankandi aranta rakeke watanana mini idan ada hona haywa kenyaniga kalisi في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول واضح هذا idan ke kaman kawancannaxundo me i kawancannaxu min na iraganta duna hanati mariya jike idan ikunti tashbihu lmufradu ñay ay tashbihu mufradin bi mufrad nago banenga na kawancan kawancannaxuti ho banenga masalan aganañi soro hilli ha kene kundu dorki binni dinkawa keya dorki dumbi dinka keya jiba dinka su kaw ma kawmanten kallenga anganati a karsa doroke ke wa karsa doroke di manidi jigan banedi ina kera tashbihul mufrad nkangana ti be kenga go yi to ambana ho honna minna su ko mantendi intakin kenna tashbihul mufrad kenga ni ke be hay katta kenga idan yere tani kanna na tashbihul mufrad mana yahuja ni ganta duna hanati tawrat nga mo gombe awa go haren karaganta duna hanati kitabil likenga mo gombe balagangumum pilla minti hatawñani ke ni keeti iwatini kedangani atashbihu tamthili atashbihu tamthili ani kannanga الشبه انتزع من عدة أمور وبيغني قوان تناهما أبو سجل لهينو دانتان كهيبانه واتن كان تشبيه مثال بمثال نا قوان تنا كان قوان ناغتي قوان تيا mana anani magan kutu mani me akai sasa magan kutu mani me gawaki anda kuntu kawantan nahu irati tashbihu tamthili yere magan kutu sikya haire hanan ni kannanga hare nyimmini ho hananga hillandin ni kannanga harengara kitabilli keke ɓeutu sikkandin ni kannanga aranta duna hana timaniya kitabilli keke harangana yankandawre aranta duna hana tai yahudi anu ñimmeni wo hananga tawratu ni hillonga iranta duna ti tawratu ke añamani meya sikko kambirenga wonatimani atashbihu tamthili parce que kitab kita dingiro mani meya dingiro sikki sasa كان كبر بيتا كاكبكو نتك العيس في البيداء يقتلها الدم والماء فوق ظهورها محمول ونتي دغني يرنا بالله عليكم أننا jike wasana yan kandi ñogomeke kamma naaro yokkendi na taxa wara awa minni manta minni awa minni erenga amma ngana kitabilli keke yan kandi na wara harengurega awa iganawa anta igana ken birenga yerebe hakene kangana ti tasbihul mufrad xatawñani kenga ni kannanga التشويه التمثيلي ورني قوان تناهم فاقر دنجرو سكي غازاكي قا تورات معنى قا كايا قا يسي أنفاني هرين فايكني يقوم التم فايكني أها أما دون هتاي غاغا يهودي ألو قهي تورات فايكنا وتندي وهكذا إما دون هتاي غاغا بلو مي كتابا إذا كان بلا أنقم غركي وهكذا toanonti inna ruwata ala jahlin bima hummilu iti haqiqa agana tunanti hillandanonga iga sankuntaxo kammago keɓe gada wutu ananyankenda hadisa ntanga kunda tangantengan maga walla toaxuigoano anda tanga nkammaduna an tanki an canza kai tange hoke angara keɓe tanga ga keɓe na mannaham ita misalin misalenni kannanga a aljimali alayha yuhmalu lwaja awago ñogome igana manjar ngoto mutuna saka kamma ñogome igana manjar ngoto mutuna saka kamma ladodu yanfau hamlul jimali da yala manjare keɓe ga ñogome ke kamma awana hakkitta nanti ñogome utuwa wala bi hamlul wadi tantafia ñogomen kawana nan nanti manjar ngoto fay kamma kitai وهكذا السوغان نيوتي إن الرواة بلا علم لما حفظوا مثل الجمال عليه عليها يحمل الوجع لا الوجع ينفع حمل الجمال لا ولا الجمال بحمل الوجع تنتفع الوجع أم قابل الودعة وتن كان من جاري واو فاي جال فاي كان عين فاي كان تاو فاي كان تاو المبوطة وتن كان من جاري أقصون كان تات ما غبنا غتن من ها إذا سربي غدنا هو قرانما أنقام بوكي agaman na hasu an misalen sa kono me igara manjare mboto na saka kamma manjare ken tana hene nanti nyogome ndi utu nyogome kagan tana hakita nanti barma da manjare ngutu nyogome mbo tampio kono abugadi manjare kaga me da do kara la oba kadi honi na karano kono makaya ti ko hon tana hakita idan tuana su alla gadangar jaga tuaguya an gaman to an po ke uta an gara kebe garan ma utu nan golle kai yahudi anu diga men pe kunya kamma de man ngano gondi shamsuddin ibn al-qayyim rahimahullah akitabe ilam al-muqin anda no gondi nan tikebe hay kana ke allah subhanahu wa ta'ala ha gara yahudi anu to anonga a hay gari misali ti harenga aga likke muta kan tan akita likke kebe kan ni kitabi likke nga wa hakaza shamsuddin ibn al-qayyim ati seren dambinne sugano digamete gillenya nawo deppe ñakere ngara de onda gada inamul moqiyana ngana tage katanga ñina nogondi ati seren dambinne so allah gada twagutinanga an gada twagutoto anga manaye kantawoke anga koy ke misale seren dambinne so allah gada twagutinanga anga manaye kantawoke an misale ñakene ke ñammogode an misale nga ko hare kitabillikke nga kamma uyan ñago han maxando garane ñame wurondo ke a ñago nga ngata to an pay kene ma ini na han tandangana nogondi wa haka hakaza serebe gaga igan killi kata kandenga anga wurnu baka kande ke igan killi kata qur'ana ya anga wurnu baka qur'ana te ya allah subhanahu wa ta'ala da ken kawa kancanna ko kumaniya ko haru iga wurnu jarntonga tun kanti famalahum ani tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustansira farrat min qaswara seresu igan killi kata kandenga an ken nyaga urnu baka kanda ke tun kanda misali ko harunya iga urnu baka maniya iga urnu baka jarumtenga wa kasara ni jarumtenye walakin amma tanu nyugoti mustanfira ke mana ni kannanga iwa ko harunya haru ku ga ina me ururundi mana iwa warne harin jama'a ka ta kullu ke dana muru hube tanaga kane ken kawo ni ga me ururundi ni daga na ite mustanfira ke na kenya na hasin noy wa hakada ibn al-qayyim wa kaara kamma nan sina go harunya iga uru jarintenga iga na me uru urundi daga na kya ta urundi ni kya ta urundi ni idan serebe ga kalli kata kande ga ngana baranga da halan pa kene kya wa hakada tuwana bega allah subhanahu wa ta'ala da kande kina nga alle ambugo baka kande keno gondi nan daga kata bidan do illa kapenda tananga tun kanda kaman kamisale go عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينحف أو تتركه ينحف ذلك مثل القول الذين كذبوا بآياتنا إذا تربيغا الله سبحانه وتعالى دتوا كنانا أن أنجم قل لي تانتوا وكاها اللي nan daga bidia do hilla kappe do hotana di fay e go nangi ngalli sunna gumi kala tin to nyana o gana e bakaw ko sera ille na ille modi ta ba ku nyana wala ille hotana maka ayati e kama misale no go ullem mo go ullem ko ni anda likira kama wala anda gato ado himpande kana me ay mesi ginte ya condition no gondi himpande kana ullem ko ni na kenyam mo gadi maka ayati adi himpande kana wa hakada tamanan kani idan ke kaman kaga tumain ke kendiga men tanonga kande kan ta tan pitta magana ta ga na baratan kun ta kunya no wanda wa hakaza Allah subhanahu wa ta'ala hagara tuwana bureke be ga bugu kande da hagara misal go ullem mo hanan ni kan na ulle amburun ta ta go gabe ya wa hakaza ma ya kan ta ta go gabe ya ullen ju kubren ni kan na ayan ta no ta go hondan binne ya ata ma yen yugo ni kan na haranga na gulla nya seranga na gidanya sede awasa ga k'a ta nan ti ma yugo ho jani warna ina awa tuana burenya nta ma inta duna sere tu ko mante ngaranta to ko ni banna dangane banna kun kan yu garanta to ko ni kun dangane. awa tuana burenju ko hanan pay kene ka ta ma ye ullan ta ma yen go ga ni nga. bada nyu nyun na munyenye makam mo bada ullan nyu nyun na munyenye aga sungu sungu ndinde aga mun ni ta ma ma ko inda ngari jimme tanan ta ina ko santa kap ina laga ndanya kama. awa bada tuana buren kana do banna nyu ye kanu dibi tiguno aga lo ko lo ko no dibata tama yenu ado tun kan yugo aga ndagironu ndani di atanni appa ma'u tama na qoren koni aga di baten no kuntu ka mante wa hakaza ullenga higo wanonga ullella go tayemma ga minnan ko tama ga ahalle ullen du burinya ko tama ga no kuntu ka mante ulle aga amini tunu kusi kenna halle nga lagana sigagi halle ke anyana kundu tiwa non calundinna non propuna non na poy harangana gullanceda anda siga anda tenkutanni ahalla ayni kake hadini hallaginene ñanna non tara aga non calundin make aye awa tuwana guren kara badawayi be adirene do kenya batte warni tuwana ngai be ni kanna ngai nanya jigine nga nan taundi banna nu nanya jigine nga nan taundi nan no kompaga allah ta ka tungu ko ni banna da badan ka galle gun nga ni kebe angur ka kata kenye an kan den dan na hanna murgen ni kan nan na qur'ana ko duna to mun ko ni soronda amma ta kenya an kan lebu kan murnu do kenya an lebu ke kenya ko tan ma kan nan na renya propu ni na renya sorondi parce que to na buren ka kan nan ne ni kan nan a tu ina ho kite je ta zinun ta kana ga urnu mo bilun do mo holbe a ta ma entu na ka di bada wa hakaza ullenju kumbono en ni kan nan ka ya serebe gara iran curu nyarondi na du propundi ullenga na kengara anga dangene sakanda hadin um mm. ay mega nan pay tanna wanto kononga amma sere pirti partante pugusa pugusa ullenga nan ngar kanne anyama wa gilli gambatte awa hago nyana gambatte manga nyime ga timinda wanya sere bre andan ullenga ta gir gambatte sere pirti partante koni akoro sitanni ni zera ngara ka ko hoda ngana to na isaye akota iramu be ganin kera ken tu ko man dei surunya du dangin ni tamani sakate tenga ite ama ho handa o taunonga ho ha ere magara do bi kundu pugusa pugusa pugusa kuuna nyangande hausa nyer ke magara nyangande kundu pugusa pugusa <laughs> agari ullanga ra batte Allah alafiya <laughs> ha wa hakaza o haka da tuwa na gudan hakada tuwana burengana tu serebe wahi seda kanda yemme nyana anta gare da na tongum bana ta anta tamayni ken kamata maka ya hede amma ga na gana da ngara gara tu juna dun kan kannana yana kai ke ma kema mun ngari hana ke kena biten no gonya da ma hinun hinum pahami agindi do ken a garo agaronu kusa warno da bata abiti di office ndo gondi kanun no gondi amma to anna ngali da baten no kunjwa nka gara tu kebe na tongunya munda mana nambar ta ba do hin kibare ya to ana buranta tintono kenga ina ta ken mogon kote ñana a mogo kote yede tongunte ñani wato hada idan misali gab gab gabano binol kañumi gadi koni kebe ha kene ke keni jikkunu o ogan kaw o mogon tuniya jikkunu ani ko gan kawo du latondina ken palle lenki dartunga agan feere anno ali halantirondi sallallahu taala wa sallim ala sayyidina